Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata uku ga watan Afrilun shekarar 2018 akan mitoci 16, da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan hantsi, Baba Yakubu makeri ne tare da Sahabu Aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsin. To bayan kun gaba jin labaran duniya za ku ji cewa kungiyar maharba a arewa maso gabashin Najeriya sun yi taron shekara-shekara na salalla inda eh, wato maharban suke baiwa juna kwarin gwiwa a kan haka kuma muna tafe da shirin a dawo lafiya shirin da ke mai da hankali akan kai komon ababen hawa lamun lafiya. muna kuma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar wanda da Barma zai gabatar. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. China ta ƙara kuɗin fito da kashi 25 kan wasu kayayyaki da ke shiga ƙasar daga Amurka da suka hada da naman alade, kayan marmari da wasu kayayyaki da aka kiyasta su zai kai dala miliyan dubu uku. Ƙarin kuɗin harajin wadda ya fara aiki nan take daga jiya Litinin a daren Lahadi ne hukumomin ƙasar ta China suka ba da sanarwar ɗaukar wannan mataki. Wannan martani ne kan ƙarin kuɗin fito da Amurka ta yi kan ƙarafa da dalma wadda ya fara aiki daga ranar 23 ga watan Maris. ramuwar gayya tana zuwa ne a daidai kuma lokacin da zaman ɗarɗar ta fuskar kasuwanci take ƙara tsanani tsakanin ƙasashen biyu. a halin da ake ciki kuma hannayen jari wato kasuwar hannayen jari ta amurka ta sake faduwa ko a jiya litinin bayan da shugaban amurka donald trump ya fara sukar ta katafaren kantin zamani ta yanar gizo amazon da kuma martanin china na azawa wasu kayayyaki daga amurka karin kudin haraji a rikicin cinikayya da ke kara tsanani tsakanin kasashen biyu watakila wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su kai ziyara ƙasashen Myanmar da Bangladesh cikin watan nan domin gane ma su hali da dubban musulmi 'yan kabilar Rohingya suke ciki waɗanda suka gudu daga matakan murƙushe su da sojojin Myanmar suka ɗauka. Yanzu dai muna shirya sharuɗa da ƙa'idoji in ji shugaban kwamitin na wannan wata a shugabancin kwamitin na karɓa-karɓa jakadan ƙasar Peru Gustavo Meza Quadra ya gaya manema labarai a Litinin. kwamitin wato ko kimanin tsiraru musulmi 'yan kabilar rohingya su dubu ɗari bakwai ne suka gudu daga jihar rakin zuwa makwabciyar ƙasar bangladesh tun watan agustan bara bayan harin da mayakan sa kai 'yan kabilar suka kai wa dakarun ƙasar martanin harin ne jami'an tsaron ƙasar suka ɗauka wadda majalisar ɗinkin duniya ta ce an ɗauki gayyar da tsari wacce ta tafi daidai da ma'anar abin da littafi littattafai suka wallafa kan abin da kira kisan ƙare dangi ko kawar da wata ƙabila baki ɗaya daga wani wuri. Za a haska fitila kan dangantakar Amurka da ƙawayenta a ƙungiyar tsaro ta NATO a wannan makon lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci taron koli da ƙasashen da suke yankin Baltic a fadar White House a yau Talata. kamar yadda bayanai daga fadar ta wada suke nunawa shugaba trump tare da shugaba kasti kaljulaid na kasar estonia da shugaba remons vejonis na latvia da shugaba dalia giboskaita ta kasar lithuania sun kimtsa domin gudanar da shawarwari don karfafa tsaro cinikayya da makamashi da al'adu tsakanin amurka da waɗannan ƙasashe ƙawayenta a ƙungiyar tsaron ta neto haka nan fadar ta shugaban amurka ta ce taron shugabannin zai nuna irin nasarori da aka samu wajen ganin cewa kasashe da ke cikin kungiyar sun ware kudade da ake bukata domin wato tafiyar da harkokin tsaro labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu je Litinin ya ba da sanarwar ya jingina yarjejeniyar da kasar Bani Yahudun ta cimma da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na sake tsugunar da dubban 'yan cirani daga Afirka da suke cikin ƙasar halin yanzu a wasu kasashen yammacin duniya. Sa'o'i bayan da ya ba da sanarwa kan wannan yarjejeniya Mr. Netanyahu ya bayyana a shafinsa na Facebook cewa zai jingina aiki da shirin sai bayan da aka sake gudanar da wani nazari. karkashin yarjejeniyar 'yan gudun hijira waɗanda suka ce suna neman mafakar siyasa ce saboda matsaloli a ƙasashe da suka fito amma isra'ila take kallon su a zaman 'yan cirani su dubu goma sha shida da metan da hamsin za a tsunar da su ne a ƙasashen kanada da italiya da jamus kamar yadda firaministan ya yi bayani a jiya litinin yayin da kamar wannan adadin kuma za a bar su ci gaba da zama a isra'ila amma jim kaɗan bayan ba da wannan sanarwa a ƙasashen yammacin duniya da suka haɗa daga jamus suka ce su ba su da masaniya game da wannan sanarwa ko kuma yarjejeniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika ta'aziyya ga iyali, gwamnati da jama'ar Afirka ta kudu kan rasuwar Madikizela Winnie Mandela. A cikin sakonsa da mataimakin shugaban ƙasar ta fuskar yada labarai Garba Shehu ya sanya hannu, shugaban na Najeriya ya ce mutuwar Winnie Mandela Afirka ta yi rashin jaruma. jiya litinin allah yi wa winnie mandela rasuwa ta zama shugabar haɗakar yaƙi da wariyar launin fata yayin da mijinta nelson mandela yake tsare wanda daga bisani ya zama shugaban afirka ta kudu ta bar duniya tana da shekaru 81 an kwantar da Madikizela Mandela asibiti a ƙarshen mako saboda tana fama da mura kuma ta sha fama da cutar siga ko diabetes a tsawon shekaru. Shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta Kudu a jawabinsa ga al'ummar ƙasar ta talabijin ya ce yau mun rasa uwa, mun rasa kaka, mun rasa ƙawa, mun rasa abokiyar yaƙi ko comrade, mun rasa shugaba a bar misali ko koyi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla sama da maharba dubu goma sha biyar daga arewa maso gabashin najeriya ne suka halarci taron shekara-shekara a jihar adamawa wadda ake kira salalla wakilinmu ibrahim abdulaziz ya halarci wannan taro ga kuma rahoto da ya shirya mana dubban maharba kenan da suka fita daga sassa daban na najeriya domin halartar babban taron al'ada na salala da suka yi duk shekara taron da a bana ya ma samu halarcin maharba daga kasashen getare tun farko da yake gabatar da jawabinsa a wajen taron saba layar shugaban hadakar kungiyar maharba a shirar arewa maso gabashin najeriya alhaji muhammadu usman tola ya ko buƙaci yan kungiyar ne da suke hada kai da jami'an tsaro domin kulliya ke biyan kuɗin sabulu wanda sarki baka in za ka yi aiki a bangaren ka ka samu dpo naka kamar da nake bayani ko da yaushe ya haɗa maku da yaro guda ya kawo report ba mu ce ya je mana aiki ba al'amarin gida ba namu ba ne amma abun da ya safi jeji sunanta jeji ne za mu kama a gari mu mika masu sune masu bincike sune masu ajiya mu mu ba mu da daman ajiya mu maharba kara mu guje su ko da me suke mana dole sai sun samu laifin mu anan ne za su tada nasu daru a kan mu amma in kana da gaskiyan ka ba abin da zai same ka ka hada kai da su don a samu zaman lafiya Allah kuma ya taimake mu to kai ko me ake ma nufi da salala hai layo dai ga shugaban maharban Usman Tola yadda muka san maganan salala rantsuwa ne wannan abun da muka yi nan waye a kasan nan in kana da gaskiyan ka ta karu yau in kai mugu ne asirin ka ya taunuka munan da wata daya nan a ce an samu wata goma sha biyu ko kai waye in kai mugu ne asirin ka zai tauno Allah zai kama ka Allah fallici wanda suke a karkashin mu suna mana jagon kasa Allah toni asirin su salala amana ce kar kowa ya ci amana duk wanda ya ci amana amana je ci shi to amma yako yalla bai naga kun yanka na musamman to ko me haka ke nufi kasan kamar wanda jejinsa ya ɗauru in an yanka wannan an safe wato shine salalan kenan jejin za ta kunsu ko kana harbi baka samu da izinin Allah na abun da kayan ka. shine ya wanke komai da izini. Komanda Philip Gurore da ke ma zama komandan 'yan sa kai na maharba daga jihar Yobe da daga cikin joyin da balahira Boko Haram ta fi shafa a Najeriya ya ce ai taron tamkar ma an tashe su ne daga bacci. Alhamdulillahi abun kamar an tada mu ne dama a bacci wannan aikin nan yanzu ma muka soma da gaske yanzu muka soma Allah yarda ba gudu ba ja da baya to ko me yayan kungiyar na maharba da suka halarci taron daga wasu san Najeriya ma ke cewa gaskiya mun sha magani muna ji jikin mu kamar yanzu mu shiga san sambiza sako na zuwa ga yan na maharba an sasa lala a rike mana amma na ita shine gaskiya gaskiya kuma ba cin fariya ba hada baki da wani a jambashi wani eh to daman a kullum abun da shi dan adam yake bukata ci gaba mun kafa kungiyar mu nan jaririya ce duk da waɗansu challenges da muke samu dace wasu kalubale da muke samu daga wurare da dama amma duk da haka kullum kullum kungiyar nan gaba take ci gaba take ci gaba take ci ci gaban da take samu mu har yana ba mu mamaki kuma mun sani ba wani abu bane domin rikon gaskiya da amana ne Modibo Idris Tala shine sakataren tsare-tsare na kungiyar a Najeriya ya komin min karin haske ne ma da cewa ba inda ba su amsa kira ba sannan akwai makwabtan jihohi din kamar Taraba sun zo gaba su kamar Gombe sun zo gaba ɗaya hakan nan mutanen Bauchi sun zo gaba ɗaya haka yobe state haka daga cikin mutanen borno kaɗan daga ciki domin matsaloli ba su zo da yawa ba su ne waɗanda suka zo har ma da jihohin da basa north east sun samu isowa wannan taron namu jos da sauransu zuwa kano har sokoto a mutanen kamaru koyaushe za mu yi taro suna zuwa mu kuma muna zuwa nasu kamar beka tana yankin kamaru ne kamar wangai tana yankin kamaru har zuwa cikin gaundare su ma dai fama wa kan farauta fa ba a bar su a baya ba ibrahim abdulaziz sashen hausa murar amurka daga yola a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdulaziz kenan da wannan rahoto da ya aiko mana a wurin taron maharba na salala kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan wakar da ke zuwa Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba. Uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ba baba ne wani nan ban sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban na sana'a haife ni baka tuba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na ka baba na tambaya hey eh na ka yo na tambaya. Na so a ce na university, Ta na komai na yayi quality. In zama dokta ga gida ga infinity, kana nufin cewa da za ka yi security. Na tambayanka, oh baba na tambaya he. Eh. Na tambayanka, oh, wayo na tambaya. Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba. Uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa. shugabannin mu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hanna sauka da bindiga baba ne na yi kwace da sata baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hanna sauka da bindiga to ma da a gaida abdul nasar da aka fi sani da na ziyarar zamani kada a sha'afa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha biyar na dare ga kuma shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alkawaranta muku a makon da ya gabata, shirin a dawo lafiya zai tattauna da Alhaji Adamu Idris, sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja. Mu ji ta bakin direbobin bayan mu da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar jihar Neja. Sautari ana ɗora laifin hatsiran ababen hawa akan hanya ne akan direbobi. Dalili kenan da wannan shiri ya yi wa direbobi adalci kuma ya ji ta bakin su. wakilinmu a jihar neja mustapha nasiru batsari ya fara hira da sakataren kungiyar direbobin ta jihar neja da alhaji adamu idrisu da neman sanin yadda kungiyar direbobin ke wayar da mambobinta abin da muke yi kowane wata kowane wata muna haɗuwa a alhamis ɗin ƙarshe ta kowane wata da dukkan shugabannin rasa na wannan kungiya a wannan jiha wanda a wannan jiha ta niger kasancewa babbar jiha ce muna da rasa sun kai 110 to akwai wakilai mutum uku uku da shugaba da sakatare da ma'ajin kuɗi suna zuwa daga waɗannan rasa su ne wakilai kenan kamar daga wannan rasa suna zuwa mu zauna da su mu tattauna dukkan abubuwan da ya shafi aikace mu a tashoshi da dangantakarmu tsakaninmu da wanda muke hudda da su fasinjoji da jami'an tsaro da jami'an gwamnati da dama duk wanda muke hudda da shi mun tattauna irin wannan sannan mu dauki matsaya sannan mu ce to a koma gida a gaya wa sauran dukkan membobi musamman akan abin da shafi tuki cikin nutsuwa tuki cikin hankali da lura don kare dukiyoyinmu da kuma lafiyan wanda muke aiki da su wannan muna yin kowane wata a yau din nan bayan mun yi wancan mitin na shugabanni washe garin ranar wannan mitin din jami'an gudanar da aikinmu da kake gani masu sa kakin nan mai kore da fari su kuma washe garin duran da aka mitin din washe garin rannan zaka ga sun taru su kuma anan don su ne mafi yawancin ke kula da lodi saukewa da dauka da abunan na fasinjoji to su ne nake gani ga su da yawa a shi kaga yau din nan haka ga sunan yanzu za mu yi jiya muka yi saboda wannan watan yana da 28 alhamis din Eh, tana cikin wani wata ne sai muka mai mutum mitin din muka shi talata to yau gashi ra yau laraba mun kira su kuma za mu yi da su kowanne watan duniya sai mun yi wannan domin me irin yadda muka tattauna ko wani sako ne daga gwamnati ko wani sako ne daga jami'an tsaro ko wani sako daga jami'an kiyaye hadura na hanya ko ah, vio duk abin da muka samu a tsakanin wata daya muna kiran su magana to ga sako ga abin da ya kamata a yi ga abin da ba za a yi ba da kuma abin da mu muka sani akwai wani abu da kusan da an san ya yi kaurin suna a ɓangaren masu motocin sufurin nan wato shine shan miyagun kwayoyi da kuma gudu na wuce kima me kuke yi a halin yanzu na ganin an samu shawo kan wannan matsala eh gaskiya alhamdulillah wannan a baya can babbar matsala ce amma alhamdulillah a yanzu da yake akwai jami'ai irin su hukumar ah, yaƙi da sha da fatacin miyagun ƙwayoyi wato nda e. muna da kyakkyawan fahimta da su wani lokaci duk inda za mu yi abu in mun gayyace su zo don su yi mana magana akan illar shan maganin da ba kan ka'ida ba sukan zo su yi to in mun samu irin wannan labarin ba ma barin sa a matsayin mataki na shugabanci muna daukar labarin a tafi da shi har kasa a sanar da kowa sannan a kowane tashoshin motoci su wa'annan jami'ai namu da kake gani masu sa kakin nan to kowane akwai sa akwai masu lura da shin wannan direban ya sha wani abu ko bai sha ba don da ganin alama wanda ya sha shi za ga ko idonsa ya yi ja ko a shi ba cikin nutsuwa ba in an ga haka ko motarsa ce ko kuma ta wani ke tuka za a kwace a ranar da ba zai tuka ba to in ka ga direba ya yi shaye shaye ba zan ce maka ɗari bisa ɗari ba amma mun samu raguwarsa sosai kuma ba a sha daga cikin tasha sai dai mutum ya tafi hanya ya sha amma a cikin tasha da za a maka lodi ana kallon ka lokacin da za ka hau mota ana lura fitanka a tasha ana gani in ka sha wani abu wani zai sani kuma mafi yawancin tashoshin mu idan ka duba idan dai kungiyar sufuri ce ta direbobin sufuri ne da kasa ba za ka taba samun inda ake sai da giya ko ake sai da irin wayannan abubuwan ba akwai tashoshi na wayansu kamfanoni ko na ba za ga ga masu sai da giya a can gefen wani ma ba zai sha ba sai an sha irin abin da suke cewa one for the road amma a nashi a kungiyar national union of road transport workers mun hana irin wannan ba mu yarda da shi ba kuma muna sa ido mu gani to amma abu ne wanda yake ana da yawa watakila wani daga nan zuwa can za a samu wanda ya saba amma alhamdulillah muna sa ido kuma za mu ci gaba da sa ido kuma muna neman ilimi ga wani masana irin wani abubuwan suna sanar da mu hatta cin goro yanzu mun san cin goron nutsuwa da cin goron hauka mun ga wata yanzu cin goron da ya wuce misali mun san watakila a wani abu ne A nan ne kuma zamu mu datsa aya a hiran wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da Alhaji Adamu Idrisu, sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja, kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ya ku makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. toma dalla Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai da suka ɗauke sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. zagayowar ranar cikon shekaru bakwai na mulkin shugaba iso muhammadu na daga cikin manyan labaran da suka ɗauki hankalin jaridun nijar a wannan mako jaridar lanketar na cewa shekaru bakwai na mulkin gwamnatin renaissance 'yan nishar sun ga azaba da murgunawa har ba iyaka musamman a tsawon shekaru biyu na wa'adin mulkinsa na biyu saboda haka a maimakon ranar farin ciki ranar biyu ga watan afrilu rana ce ta juyayi ga jama'ar wannan kasa in ji lanketar jaridar le ya ta ruwaito cewa kamfanin jovex niger da ya shafa shekaru uku yana haƙar uranium a niger ya fara fatali da ƙa'idodin wannan fanni bisa la'akari da yadda kamfanin ke turjewa wani tsarin biyan kudaden biyar da dokar wa kamfanonin haƙar ma'adanai nauyin biya jaridar ta ce wasiƙu da ministan ma'adanai ya aike wa kamfanin na sun fi a kirga akan maganar wasu kudade sama da miliyan dubu uku da ɗari biyar na sefa da yawa jaba kamfanin ya biya amma shiru ba amsa abin da ya fara ɓata ran kungiyar ma'aikatan ma'adanai ta sanfamin da ke ganin akwai alamar raina a jawalin gwamnatin wannan ƙasa jaridar lebanon ta bayyana cewa kamfanin crcc na kasar china ya kasa kamfanin bolore na faransa a fafatawar cancantar samun kwangilar ayyukan shimfiɗa layin dogon da zai haɗa biranen kwatano faraku da doso jaridar ta ce kwarewar da kamfanin crcc yake gwadawa wajen tafiyar da ayyukan shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa yanzu haka a najeriya ita ce ta ba wannan kamfani damar samun yarda daga shugaban ƙasar benin patrice talon wanne ya yi sa'ar shayo kan shugaba isuhu muhammadu na nijar bayan da ya ganar da shi cewa ga zahiri ba za a shiga lalube cikin duhu ba in ji lebanama jaridar lekanar amfiri ta ambato wani fitaccen lauya metr samna dauda yana jinjina wa kotunan zandar da maradi da tawa bayan da suka ba hukumomi rashin gaskiya lokacin da suka hana wa 'yan farar hula gudanar da zanga-zangar 25 ga watan maris ɗin da ya gabata abinda ke nufin waɗannan kotuna sun ƙara tabbatar wa 'yan ƙasa cewa zaman kansu suke. Mu cike sharhin da jaridar Le Sahel wacce ta bayyana cewa gwamnatin Nijar ta dukufa ga tayar da ƙasashen duniya daga barci a game da batun samar da hanyoyin da za su ba kungiyar jason sahel damar gudanar da ayyukan da za su taimaka a cimma gurin da shugabannin kasashe mambobin kungiyar suka kudurta don tabbatar da tsaro a yankin sahel sabili kenan da ministan harkokin wajen niger ibrahim yakubu ya tantauna da daukacin jakadun kasashen waje a nan niger Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ku masu saurare kuke aiku mana. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto da lokacin Government 'yan barno ina jajin muku da ku da 'yan zamfara Allah ta mun ƙarshe 'yan ta'addanci 'yan arewacin mu Najeriya Allah shi karya musu ina shi na da shi shidda su 'yan boko haram ku ji tsoron Allah mako mako huta abin da kun ka aikata sai kun gani shi 'yan haira in shiri Allah ka ba san mu zaman lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. mai magana lawali ne kuma balle karamin hukumar mulki ta gudu hasko ta najeriya ina son sashen hausa na biyo ya ci min da wannan sako nawa zuwa ga gwamnatin tarayyar najeriya sabon ko shi ne na ga sunayen wasu waɗanda an ka kulle da kama su waɗanda aka ce ana tona su da cin hanci da rashawa. Ya babu yadda za a daina cin hanci da rashawa a Najeriya. saboda waɗanda aka kama can baya babu wanda aka hukunta har yanzu sannan su ba kotunan ma waɗanda aka hukunta masu laifi ba a kafa su ba saboda haka ina ganin gwamnatin najeriya da ya sabbin alƙalai ta rantsar da su domin su hukunta waɗanda suka aikata can baya da kuma yanzu. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Mai magana sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoban, Najeriya. Shirin na kasa ba kasa ba na Usman Ahmed Kabara. BOA irin namijin kokarin da Musa Dalla da Katsina yake a Najeriya akan guragu. Wannan shiri ne mai mahimmanci mai daraja shirin na kasa ba kasawa ba. Guragun jihar Katsina da guragun arewacin Najeriya yana taimakon su. Wanda kuma da za mu sami irin Musa Dalla da Katsina Chief Judge na jihar Katsina. Da gurgu ya samu uba ya samu gata. Ina kira ga gwamnatin Najeriya gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ba ta ba da kula ga guragu su ma suna da amfani a ƙasa tunda suna fitowa zaɓe an suna yin voter card kuma ana yin zaɓe amma a ce gwamnatin najeriya gwamnoninmu sanatocinmu ba su da kishi sai alkali ya ringa kishin guragu a najeriya wannan abun kunya ne wallahi ina jin hankali da 'yan siyasanmu na najeriya wallahi a nan kun faɗo kun yi filin wallahi akan ba kwa tausaya na kasassu a ce yanzu a ƙasar nan gurgu ba shi da gwamnati ba ta ɗauki ɗawaniyarsa ba shin su shan su makarantar su ba wa 'ya'yansu ilimi yanzu a ce musa dan ladi katsina ya bugi kirji duk ƙasan nan ba wanda yake kishin guragu irinsa to madalla sakonnin ku kenan masu sauraren musa a ci gaba da aiko mana to yanzu lokaci ya kai kuma da za mu kawo labarai amma wannan karon a takaice. china ta kara kuɗin fito da kashi 25 kan wasu kayayyaki da ke shiga ƙasar daga amurka da suka hada da naman alade kayan marmari da wasu kayayyaki da aka kiyasta su kan dala miliyan dubu uku ƙarin kuɗin harajin wadda ya fara aiki nan take daga jiya litinin a daren lahadi hukumomin na china suka ba da sanarwar ɗaukar matakin wannan kuwa zaman martani ne kan ƙarin kuɗi da amurka ta yi kan ƙarafa da dalma waɗanda shiri da ya fara aiki daga ranar 23 ga watan maris ramuwar gayya tana zuwa ne a daidai kuma lokacin da zaman ɗarɗar ta fuskar kasuwanci tsakanin hukumomin ƙasashen biyu ke ƙara tsanani a halin da ake ciki kuma kasuwar hannayen jarin amurka ta faɗi da wato maki sama da ɗari biyar sakamakon wato fargabar da 'yan kasuwa suka yi game da wannan cacar baki ta fuskar kasuwa tsakanin amurka da kuma china hade da kuma yadda shugaban amurkan ya sa wani kamfani da ke wato hada-hadarsa a yanar gizo da ake kira amazon a gaba. watakil wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya su kai ƙasa su kai ziyara ƙasashen myanmar da bangaladesh cikin watan nan domin gane makansu hali da dubban musulmi yan kabilar rohingya suke ciki waɗanda suka gudu daga matakan murƙushe su da sojojin myanmar suka ɗauka yanzu dai muna shirin sharuɗa da ƙa'idoji in ji shugaban kwamitin na wannan wata na wannan wata shugabancin kwamitin na karba-karba jakadan ƙasar peru gustavo meza quadra ya gaya wa manema labarai jiya litinin Za a haska fitila kan dangantakar Amurka da ƙawayenta ƙungiyar tsaro ta NATO a wannan makon lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci taron koli da ƙasashe da suke yankin Baltic a fadar White House yau Talata. kamar yadda bayanai daga fadar ta White House suke nunawa shugaba Trump tare da shugaba Kasti Kaljulaid na kasar Estonia da shugaba Raymond Vejonis na kasar Latvia da shugaba Dalia Gebus ta na Lithuania sun kimtsa domin gudanar da wannan shawarwari. a hakanan kuma za su yi magana ne kan wato harkokin karfafa tsaro cinikayya da makamashi da al'adu tsakanin amurka da waɗannan ƙasashe ƙawayenta da ke ƙungiyar tsaro ta neto to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu ɗauki da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma wato sahabu ali kenan da kuma wanda ya shirya ba da umarni malam sidi da injiniyan mu ta wannan hantsi malama zainab baba ya ko kere ne ke sallama a huta lafiya